العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإشان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء قبل ملكينا للتافن مختصر صحيح البخاري وتو التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح يوزع مدرسنا ashirin da tara za mu tashi inda mali yake cewa an jaririn rafiyallahu anhu annan nabiya sallallahu alaihi wasallam qala lahu fi hajjatil wada istansitin nas فقال لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض wannan hadisin imam al-bukhari ya rawaito shi a wani babi da yake babun al-insatu lil ulama wato babin da yake bayanin kawaici wa malamai wato sauraro kai shiru ka ji abin da malamai suke cewa shi na ake cewa al-insat yace an jaririn radiyallahu anhu daga jarir Allah ya yarda da shi qala yace annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala lahu tabbas manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa fi hajjatil wada a aikin haji da yayi na bankwana wanda ya bankwana da al'ummarsa ya ce masa istansitin nas ka nemi shirun mutane ka nemi mutane su yi shiru mana ka umarci jama'a a saurara kamar na cikin taruwa ka ce ne ka ce mutane su saurara sai magana kowa ya saurara domin ya ji menene manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai faɗa faqala sai yace la tarji'u ba'di kuffara kar ku zama kafurai bayana ya ba gribu ba'dukum rikabu abu shashin ku ya dinga dukan wuyan shashi ma'ana kada ku zama kamar kafurai bayana ku dinga kashe juna shine ma'anan shashi ya dinga dukan wuyan shashi wato galibi da in za a kashe mutum wuyansa ake daukewa da takobi sai a bugi wuyansa da takobi shikenan ita ce hanya mafi sauki na kashe mutum yasa da zaran wani ya zo ya yi wa manzala ta sama rashin kunya sai ka ji sai na yana cewa da'ani adribu unuqa hadha almunafiq bar ni in bugi wuyan wannan munafiki ma'ana in kashe shi to shi yasa dukan wuya ma'anan sa kisa kawai kisa fa barbar riqab saboda aka ba inda zaka kashe mutum take kaman ka dauke wuyansa da takobi to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kar ku zama kamar kafurai bayana shashin ku ya dinga dukan wuyan shashi mana ku dinga kashe juna Ma'ana kar ku yi aiki irin aikin kafirai nan ba ana nufin wanda ya kashe wani ya zama kafiri ba ne ana nufin aiki ne na kafirai kafirai su suke kashe juna kuma su ne suke kashe musulmi idan kuka ta kuna kashe junanku to kun yi aiki irin na kafirai to da haka kun yi kamanceceniya da waɗanda suke ainihin kafirai wato wannan kamar hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufur zagin musulmi fasikanci ne ya kansa kuma kafurci ne ma'ana aikin kafurci ne ka kashe musulmi dan wanka kafurai ne suke irin wannan ba san musulmi na kashe dan uwansa ba sai dai kafuri ya kashe musulmi ko kafuri ya kashe ya kashe dan uwansa wannan yana nuna mana cewa kashe mutum musulmi yana da hadari wanda mun sha bayani a kansa hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yawa sun tsoritar akan cewa kar mutum ya kashe dan uwansa musulmi daga cikin su la zahabu duniya a wani inda Allah min qatl rajulin muslim duniyan nan ta tarwatsa gaba daya ya fi sauki akan kashe mutum musulmi an ka kashe rai mumini daya to gara wanda ya tarwatsa duniyan nan gaba daya fi ka sauki inda bai kashe rai mumini ba haka nan la zalu rajul fi fusatin min dinihi ma lam haraman mutum bai gushe ba ina cikin yalwa a addininsa matukar bai da jini na haramun ba wato zini da aka haramta masa ba bai kashe mutum musulmi ba amma da zarar ya kashe mutum musulmi to yana cikin kunci a cikin addininsa yana cikin kunci a addininsa jarir ya ce, mazala ya gaya masa wannan maganar fi hajjati alwada fi hajjati alwada aikin hajjin ban kwana zahirin wannan kamar yadda na sha bayani sai ka ɗauka aikin hajin da mazala ta suwaye suna da yawa amma wannan na ban kwana ne ma'ana na ƙarshe kenan kuma ba haka bane mazala ta sama sau ɗaya taɓa yin aikin haji saboda an farlanta aikin haji a shekara ta tara ya yi aikin hajin a shekara ta goma kuma ya bar duniya a shekara ta goma to amma me yasa ake ce masa hajjatul wada ake cewa aikin hajin ban kwana saboda ya yi ban kwana da al'ummarsa a aikin hajji a ranar arfa ranar da aka saukar masa da al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan aka saukar da ayat da take nuna an cika addini addini ya cika to daga nan manzo Allah sallallahu sai ya fara bankwana da al'ummarsa sai yake tambayar su hal ballaktu shin na isar da aiki na isar da manzanci sabai suka ce Allah suka ce na'am ka isar ya daga idonsa sama ita Allahumma shahad ya Allah ka shaida har sau uku shin na isar da aike na na isar da manzanci sabai su ce eh sai daga idon sa sama ya ce Allahumma shahad ya Allah ka shaida daga nan sai ce falyuballigi ash-shahidu minkum al-ghaiba wanda yake nan ya isar ma wanda baya nan la'alli la alqakum ba'da ani hada watakila bayan wannan shekaran ba zan watakila shi kenan mun yi ban kwana da ku kenan ba za mu sake haɗuwa ba kuma hakan ta faru bai sake zuwa da wasu daga cikin sabon saboda su dubu ɗari da ashirin suka aikin haji mutum nawa ne suka koma madina ba su da yawa saboda haka daga wannan shekaran ko a wannan ranar ya ban kwana da wato abun nan aikin haji ya ban kwana da sahabbansa a lokacin aikin haji shikenan daga nan kuma ya yi ban kwana da jama'a shi yasa ake ce masa hajjatul wada amma aikin haji kwaya ɗaya sannan anan da yace istansu nas wato kai wa mutane ka nemi mutane su yi shuru shine al-insat malamai suka ce akwai bambanci tsakanin al-insat da al-istima wa idza quriya al-qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun in ana karanta al-qur'ani ku yi shuru fastami'u lahu ku saurare shi wa ansitu kuma ku yi shuru to da ka al-insat shiru al-istima kuma saurare kenan zai iya wa mutum ya samu insati kuma ba da istima kana zaune a inda ake karatu ka yi shiru amma ko baka sauraro saboda me saboda kana tunanin wani abu daban kana wurin karatun amma hankalin ka yana wani wuri sannan zai iya yiwuwa kuma ya zama kana sauraron kuma baka yi shiru ba kana magana kuma kana jin abun da ake faɗa in maganar bata kai ta hana ka jin abun da ake faɗa ba kana ba wani ansa kuma kana jin me ake faɗa zai iya yiwuwa sai dai ba za ka ji sosai kamar wanda ya shiru ba amma haka hada guda biyu kai shiru kuma ka saurara to nan ne ka nitsu shi yasa al-insaq ina nufin mai da hankali gaba daya zuwa ga mai magana istima kuma sauraron ka ko kana tafiya kana wasu harkokinka za ka iya sauraron maganar wani amma an ce insati yi shiru ka nitsu ka saurari magana ka yi insati kenan saboda haka kenan akwai bukatan duka guda biyun duka guda biyun al insati shi yasa abun nan eh, malamai suke cewa abin nan kamar Sufyan al sauri, yana cewa awwalul ilmi al-istima' thumma al-insat thumma al-hifz thumma al-amal bihi thumma an-nashr farkon ilimi shine sauraron ilimin na biyu kai shiru ka nitsu kana mai sauraron ilimi din sannan na uku kuma ka haddace ilimin na hudu kai aiki da shi na biyar kuma ka yaɗa shi ka dinga yaɗa shi a ko'ina ana jinsa wannan shine zai sa ka samu ilimi ka saurara ka nitsu lokacin da kake saurara shine insati wasu malai suka ce ba a samun insati galiba sai in kana kallon mai magana din kana kallon sa ka mai da hankali zuwa gare shi sannan zaka iya kiyaye dukkan abin da yake fa zaka iya fahimtar sa dari bisa dari sai dai wani lokacin takan yi baka kalli mai magana ba kuma ka fahimta to sannan sai ka haddace kuma menene ake faɗa maka me ka ji din na ilimi sannan sai ka yi aiki da shi sannan kuma sai ka dinga yaɗa shi wannan shi yake hana ilimi ya gudu ka haddace ka yi aiki da shi kuma kana karantar da shi yazidu bi kasratil infaqi minhu wa yanqusu in bihi kaffan shaddata to da haka yana karuwa shi ilimi yana karuwa da yawaita wato ba da shi da ake yi in kuma ka kame shi kaki ka ba da shi to shi ilimi kuma fa wato raguwa yake sai dinga baya ba sai ka dinga manta yawancin kaga mutum yana manta ilimi yasa to ba karantarwa ne amma yana karantarwa ba zai manta ilimin sa ya zama babu maganan mantuwa saboda duk abin da ka karanta ka ajiye shi baka sake maimaita shi ba zai tafi amma in ka kana karantarwa kana maimaitawa ne sai zama jini da tsoka a jikinka saboda haka karantarwa yana da muhimmanci sannan malamai suka ce wannan hadisin yana nuna wajibi ne ɗalibai su saurari malamansu waje idan suna karantar da su saboda anan maza kama ya ce su nas kafin yi magana ka nemi mutane su saurara saboda haka sai idan ba a sauraro ba za a fahimci me ake nufi ba ba a shiru ba a nitsuwa ba a gane me ake nufi saboda haka idan wurin karatu ya zama wurin hayaniya wurin cin kasuwa to zai zama ko ba za a fahimci me malami yake faɗa ba don babu insati a ciki in ka gana irin taron karatu da ake galibi na jama'a da yawa sai kaga duk wanda suke gefe gefen nan kawai wasu suna cin kasuwansu wasu kuma suna ta hirar su kawai ba sa fahimta me za a faɗa mutum sai doguwar tafiya daga nan har sokoto ya je wa'azi ya dawo in ka tambaye shi me aka yi ba zai iya ga maka ba saboda babu insati me aka yi a wurin me da me wani ya yi karatu me aka karantar bai sani ba shi da ya ji ana kabbara kawai Allahu akbar abun da ya rike ke ne da amma da zai ga maka fa'idodin da ya samu ba saboda babu insati babu insati to shi yasa wurin karatu ana shigar da hayaniya ba za a samu fa'idan da ake bukata a samu ba ba zai taba rai taba samuwa ba shi yasa manzala ta sama kafin yi magana sai ya ce mutane su saurara tukun a gaya musu su saurara saboda haka haka kowane malami ya kamata kafin yi magana ya saurara kuma kada ya yadda da hayaniya a wurin karantarwarsa kar ya yadda da don mai hayaniya wanda baya in sati bai yi shiru ba zai cutar da kansa ya cutar da mai sauraro shi bai fahimci karatun ba bai ji ba kuma ya hana na kusa da shi ya je saboda yana surutu ko yana wata hayaniya da ba ko da haka ba za a ba wata wagan za ga an dauko ta kafin a karisa ta an danna kabbara da dariya da sauransu to ba a ji ma me malam ya faɗa a karshe ba shi kenan dai an ji daɗi kawai an tashi haka an more to kaga babu amfani kenan sai da haka dole ne ya zamana ana manzala ta sama idan sa bai suna gabansa suna sauraron karatunsa suka ce kamar tsuntsu ne a kansu ma'ana ka sun ya suna sun koyar da kansu kamar ma tsuntsu ne suna tsoron in sun daga haka tsuntsu zai tashi saboda haka sai su nitsu suna sauraro haka majalisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake haka majalisin su Imam Mali yake majalisi ne wanda yake wato ainihin na nitsuwa saboda haka dole a samu ainihin nitsuwa a cikin abin da ya shafi ilimi saboda haka kenan sallallahu alaihi wasallam yana koya al'ummarsa cewa idan da su karantar mutane su yi su saurara kafin a fara ba da ilimi sannan sai ma ya ce an ubayi ibn ka'b an annabi sallallahu alaihi wa sallam musa annabi khatiban fi bani isra'ila fasuila ayyun nasi alam فقال أنا أعلم فأتب الله عليه إذ لم يرد العلم إلى الله فأوحى الله إليه إن عبدا من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم ثم ف... هو أعلم منك قال يا رب وكيف به فقيل له اعمل حوتا في مقتل فإذا فقدته فهو ثم فانطلق وانطلق بفتاه يوشع بن نون وحمل حوتا في مقتل حتى كان عند صقرة فوضع وضع رؤوسهما وناما فانسل الحوت من المقتل فاتخذ سبيله في البحر سربا وكان لموسى وفتاه عجبا فانطلق بقية ليلتهما ويومهما فلما أصبح قال موسى لفتاه آتنا غداءنا لقينا من سفرنا هذا نصبا ولم يجد موسى مسقا من النسب حتى جاوز المكان الذي أمر به فقال له فتاه أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت قال موسى ذلك ما كنا نبقي فارتد على آثارهما قصصا فلما انتحيا إلى الصخرة إذا رجل مسجى بثوب أو قال تسجى بثوبه فسلم موسى فقال الخضر وأنا بأرضك السلام فقال أنا موسى فقال موسى بني إسرائيل قال نعم قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا يا موسى إني على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه أنت وأنت على علم علمكه لا أعلمه قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعفي لك أمرا فانطلقا يمشيان على ساحل البحر ليس لهما سفينة فمرت بهما سفينة فكلموهم أن يحملوهما فعرف الخذر فحملوهما بغير نول فجاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر نقرة أو نقرتين في البحر فقال الخضر يا موسى ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كنقرة هذا الأصفور في البحر فعمد الخضر إلى لوح من ألواح السفينة فنزعه فقال موسى قوم حملونا بغير نول عمدت إلى سفينتهم فقرقتها لتغرق أهلها قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فكانت الأولى من موسى نسيانا فانطلق فإذا غلام يلعب مع الغلمان فأخذ الخضر برأسه من آلاه فاقتلع رأسه بيده فقال موسى أقتلت نفسا زكية بغير نفس قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال ابن عيينة وهذا أوكد فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيهما جدارا يريد أن ينقض قال خذر بيده فقام فقال موسى لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله موسى لودنا لو صبر حتى يقص علينا من أمرهما حديث دقى أبي بن كعب ubay bin ka'ab imam bukhari ya rawaito wannan hadisi a karkashin babin da yace babu ma yustahabbu lil alimi idza su'ila ayyun nasi alam an yakila al-ilma ila Allah ko fa yakila al-ilma ila Allah subhanahu wa ta'ala babin da ke bayani cewa ana so in an tambayi malami aka ce masa waye fi kowa ilimi ya ce wallahu alam shine ya mai da lamari zuwa ga Allah kar ya duba ga duk mutanen garin sa fi su ilimi ya ce ni ne na fi su ilimi ko da haka din ne ballantana kuma kila ba hakan bane sai ce wallahu alam shi bai sani to amma kaga idan akwai wanda suka fi shi ilimi a garin a zahiri sai ce wani da wani ne amma in yana gani shi ne fi kowa ilimi to kar ya ce ni ne wannan babin yana koyar mana don annabi Musa alayhi salatu wassalam a iya sa cikin jama'a sa ba wanda ya fi shi ilimi kasancewansa annabin Allah manzon Allah wanda ya magana da tafi amma da ce shi ne fi kowa ilimi a cikinsu sai Allah ta'ala sai ya jarrabe shi ne kisan da zamu mu sai aka nuna masa akwai wanda ya fi shi ilimi bai sani ba saboda bai ce Allahu alam ba Ubay bin Ka'ab ya rawaito hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kama iqal manzala ta sama yace kama Musa annabiyu khatiban fi bani Isra'il annabi Musa alaihi salatu wassalam ya tashi yana mai ba a cikin kabilan banu isra'il wato ƙabilar ta kenan yana mai khutuba fasila ta aka tambaye shi ayyun nasi alam wane ne ya fi ilimi wa fi kowa ilimi wato idan ya tashi ya ba din sai ya burge su ya burge su sosai shi ne suke son su tambaye shi shin akwai ma wanda ya fi shi ilimi kuma akwai wanda ya fi shi ilimi kuwa don a wata riwayan cewa sai masa aka yi shin a bayan ƙasa akwai wanda ya fi ka ilimi shi kenan sai ce babu sai ce la babu wanda ya fi shi ilimi sau da ka hal ta alamu ahadan alamu minka akwai wanda ka sani ya fi ka ilimi sai ce la ya ce babu a wata riwayan auren nisa'i da annabi musa ta shi na hudu ba sai ya zo masa a ransa fa babu wanda ya fi shi ilimi ba wanda aka bawa ilimi kamar irin wanda aka ba shi a iya saninsa wani lokaci don ka mai ba yana ba shi da kansa zai ji cewa ya haɗu fa <laughs> irin yadda yake da ilimi da yadda yake ba da ba yana sama yana ƙasa sai ji cewa lalle fa ya haɗu to sai zuciyarsa sai ta riya masa wannan abu sanai musa irinsa ne ya yi ba ya da ilimi ya ba da ilimi sai ji kai gaskiya yana da ilimi sai yake tunanin akwai wanda ya fi shi ilimi ko a duniya a yanzu a bayan ƙasa akwai wanda ya fi shi kuwa to ne Allah Ta na masa akwai wani wanda shiga wanda ba a san shi ba kuma da za mu karanta kisa sau da haka kenan ubangiji ta ala sai ce masa ya musa inna min ibadi man ataituhu min al-ilmi ma lam utik daga cikin bayina akwai wanda na bawa ilimi wanda kai ban bashi ba wanda kai ban baka ba daga cikin bayina a wata riwaya ta musulun yace ma alama fil ardi rajulan khairan aw alama minni a bayan kasa. duk duniyan nan ni ban san wani wanda ya fi ni daraja ko ya fi ni ilimi ba ne mu za faɗi wannan a ransa amma duk da haka Allah ta'ala bai dale shi ba da yake wallahu alam da shi kenan to amma wannan zahiri mutane sa ne suka tambaye shi ayyun nasi alam wa fi kowa ilimi a cikin mutane wa fi kowa ilimi shikenan fa qala sai ce ana alamu ni na fi kowa ilimi don a iya sanin sa ba ne fi shi ilimi kuma gaskiya ya faɗa gaskiya ne to amma ilimi yana buƙatan tawabu kankan da kai duk lokacin da kake kai ne kai ne sai Allah ya jarrabe ka amma in baka ɗauki kanka komai ba ko ka bi mutanen ka ilimi din kai baka yadda hakan ba kar ka yadda zuciyanka ta dinga riya maka haka to sai ka kwashe lafiya amma in kullun kana ganin ka fi kowa ilimi to sai Allah ya jarrabe ka wata ran sai Allah ya jarraba ka to annabi Musa sai ya ni ne fa akaballahu alaihi sai Allah ya zarge shi da wannan sai ubangiji subhanahu wataala ya zarge shi me yasa ya faɗi haka illam ya yurd al-ilma ila Allah domin bai mai da ilimi zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya ce Allahu a'lam da shikenan magana ta kare fa auha Allahu ilayhi sai Allah ta'ala ya masa wahayi to amma yanzu kai da zaka yi irin wannan Allah bai zai jarrabe ka ba na zaka ji misali ka ji a ranka cewa wa ya fi ni ilimi zai Allah ya ka don matsayinka bai kai me a jarraba ka ba ko kuma a tambaye ka akwai wanda ka sani ya fi ka ilimi sai ka ce ni iya sani na ba wanda ya fi ilimi sai Allah ya kyale ka dan matsayin ka bai kai na annabi Musa da za a jarabe ka ba amma in ka ci gaba da alfahari da haka to ubangiji ta Allah zai kunya ka wata ka dinga alfahari ka maida abun wani abun alfahari ne to daga nan ka rusa kanka cikin nan sai Allah ya kama kai nuna mutane kuma da sauranka sai ya samu kila wani yaro wanda bai kai ka shekaru ba wani matashi wanda ba san shi ba sai zai kure ka kai faɗi wani abu na ilimi ka faɗi wani abu na ilimi ya zo ya warware shi nan sai ka shiga wani damuwa fa auha Allahu ilayhi sai Allah ya masa wahayi yace inna abdan min ibadi Lallai tabbas wani bawa daga cikin bayina bi majma'il bahrain wanda yake mahadan koguna guda biyu ko alamu minka ya cika ilimi majma'ul bahrain wasu sun tafi kogin farisa da rom sune kogunan guda biyu ɗaya na faris ɗaya na rom to inda suke haɗuwa wani yana gabas ƙarshen gabas yana ƙarshen yamma wasu kuma suka tafi baharul urdun da baharul kulzu wato kogin jordan da kuma kogin kulzu wanda yake na iraki za su suke haɗuwa don jordan tana da iyaka da iraki suka ce wannan ne shine majmu'ul bahrain wasu halayen suka tafi baharul ahmar al-baharul ahmar da kuma al-baharul abyad al-mutawaffit wato kogin maliya da baharul abyad shine kogin libya da misra barul amar kuma shine maliya kogi ne na misira da jordan da kuma saudiya da suna haduwa a can misira ne a egypt shine majma'ul bahrain din wasu ka tafi shine inda allah ya hada annabi musa da ainihin khizir saboda annabi musa yana tsakanin falastin da da ainihin misira to amma dukka wannan babu dalili a kansa ubangiji ta lace mahaɗan koguna guda biyu amma bai faɗi wani kogi ba ne sai sa muhammadu aminu shankidi yace babu dalili akan cewa kogin kaza ne da kaza sai dai ka yi hasashe kawai yace kuma mutum ya daina wahalar da kansa sai ya gano innan koguna din don babu fa'ida wajen me babu fa'ida mai girma wajen gano wani kogi ne da ko wani kogi kawai dai kitsa dai sun haɗu a inda koguna guda biyu suke haɗuwa shikenan magana magana ta kare inda koguna guda biyu suke haɗuwa to sai kala sai ya rabbi wa kaifa bihi sai ya ubangiji yaya zan yi na haɗu da shi an ce a maɗan koguna guda biyu to in ya je maɗan kogin ya zai yi haɗu da shi shi ne yake tambaya shi annabi musa ina zan haɗu da khizir ma'ana kenan idan kai ɗalibin ilimi ne duk ilimin ka in ka samu wanda ya fi ka ilimi kana kwaɗayin ka ga ka je ka karɓi wani abu ne ilimi a wurinsa saboda haka tun da aka ce akwai wanda ya fi shi ilimi ai ba a ce je nemi ilimi wurinsa ba sai ce to ya za ina haɗu da wannan mutumin saboda annabi musa yana son ilimi ina son ilimi to shi wannan da za a tura shi wurinsa ba wai akwai abin da annabi Musa ya sani wanda shi ma bai sani ba amma kuma don ku duk yadda ka bunƙasa da ilimi za a iya samun wani ɗalibin ka ya san wani abu wanda kai kuma baka san shi ba ko kai kai kai kaɗai ne malamin sa zai iya je dan karanta wasu abubuwa wanda ba kai ka karantar da shi ba sai zama kai kuma baka je ka karanta wannan abubuwan ba da haka sai ya ce ina dan same shi domin ya samu me don ya samu ilimin sa kaifa bi ya zan haɗu da shi faƙila lahu sai aka ce masa ihmal hutan fi miqtali ka ɗauki kifi a cikin daro hutan kifi amma kifi ana nufin mamlo kifin da aka gasa shi aka sa masa gishiri ka ɗauke shi a cikin daro kamar a ce kifin bandan nan misali kifin banda to da haka kifin nan an riga har an gasa shi bayi da rai kenan ya mutu an gasa shi an sa masa ainihin gishiri aka ce to ka ɗauka a cikin kwano fa za faqadtahu in kana halin tafiya sai ka nemi kifin ka rasa shi to fa huwa samma shi khidir yana wannan wurin yana nan a wurin wanda kake nema din ka karbi ilimi a wurin sa shine annabi khidir sai ce sai ce fantalaka sama sai ce sai ya tafi wantalaka bi fatahu yusha bin nun sai tafi da saurayinsa wato yaronsa shine yusha bin nun ya tafi da yaron gida wanda zai rike musu wannan kifin ya ɗebe kewa da shi a halin tafiya ba so mutum ya dinga tafiya shi kadai a daji ya samu abokin tafiya saboda wani abun tsoro zai iya bijiro maka ko wata matsala sai ce wa hamala hutan fi miktalin sai suka ɗauki kifin gashashen kifi fi miktalin a cikin kwano hatta kana inda sakarati har suka je wajen wani dutse a sakara shine fan dutse karamin dutse wanda ciyawa ba ta tsirowa a kansa suka je wannan wurin sai ce wa ba'a ru'usahuma sai suka tsora kansu da Yusha da Annabi Musa da yaronsa Yusha sai suka tsora kansu akan dutsen ma sai suka yi bacci sun gaji da tafiya da suka zo suka ga dutse wuri kyakkyawan wuri kamar a ce maka dakali kana halin tafiya ka samu wani dakali ba ciyawa ba tsaya ba duwatsu shikenan sai suka tsora kansu sai suka kama bacci shikenan fansallal hutu sai shi wannan kifin sai ya kubuce minan miktari daga kwanon fatta kaza sabila sai ya ɗauki hanyarsa filbari a cikin kogi saraban yana mai tafiya kifin nan bai da rai suna cikin bacci kogi yana irin ɗan watsa ruwan sannan sun ce akwai wani ainul haya wani ruwa ne a kusa da kogi yana ce masa ruwan rayuwa kawai shi kenan wannan ruwan yana yawo sai je ya yayyafu akan shi wannan kifin sai taɓa wannan kifin kawai kifi sai ya zabura da ransa kawai sai zama mai rai sai fita daga kwano ya shiga cikin kogi to shi yushau a lokacin sai dan farka shi yaron annabi musa cikin nan sai ga wannan kifi da ya farka sai ya gan ke ga kifi yana ta tafiya cikin shi ko ba sai ta da annabi musa ya ce masa kifin mu ba ya gudu cikin ya ci gaba da kwanciyarsa to kifin nan sai kama hanyarsa a cikin kogi saraban wato yana mai datsa kogin yana tafiya kuma ya zo a hadisi cewa duk inda ya taba na ruwa din sai wurin ya tandare ya zama kamar dutse duk inda ya ba sai ruwan ya zama kamar dutse sai zama hanyar daga inda ya taso din har ya je tsakiyar kogin kana ganin inda kifin ya bi to da za ka ga hanyar sa taryar taryar har zuwa inda ya tsaya wato wurin bai sake haɗewa ba to da haka kifi kawai sai kama tafiya a cikin kogi wa kana li Musa fatahu ajaban sai kifi ya zama abun mamaki ga Annabi Musa da kifi macece har an gasa shi an sa masa gishiri sun rike shi domin in sun jin yunwa su ci sai ga shi kifi kuma an sake busa masa rai yana tafiya a cikin kogi bai nitse ba kuma yana tafiya a saman kogi yana buɗe hanya sai abun ya zama abun mamaki a wurin su fantalaka to kaga ne Musa ci bai sani fantalaka sai suka tafi baqiyata lailatihima ragowan daren nasu wa yawmahuma sai sauran yinin su da yinin sun gaba daya wato anan ba ce wa yawmihima ba baqiyata lailatihima wa yawmihima inda an ce wa yawmi sai ce sauran daren su da yinin su to sai aka ce wa da saboda haka kenan baqiyata lailatihima ragowan daren su wa yawmahuma da yinin kuma cikakke kenan da haka suka kare sai suka yini asuba tayi suka tashi suka yini suna tafiya suka ta kuma ainihin wato daren su shine ma'anar baqiyati lailati ma wasu malamai suka ce akwai taqdimi da ta'khiri ma'anar maganan baqiyati yawmihima wa ma ko wa lailatahuma ragowan yinin su da kuma birin gaba daya suna ta tafiya don sai da asuba ne annabi Musa sai dai yana jin yunwa yake tambayar yushau ina abincin mu mu samu mu dan mu dan mu karya saboda mun mun sha wahala a halin tafiya mu kamar da zamu karanta a gaba halayi halin kenan akwai wani bangare na dare da suka tafi da kuma yini saboda wato bayan ainihin kifinsu ya bace musu su ba su sani ba falamma asbaha yayin da annabi Musa ya waye gari kala sai kala Musa falamma asbaha yayin da gari ya waye kala Musa li fatau sai annabi Musa ya gaya wa saurayinsa atina gada ana ba mu abincin karyawan mu al-gada abincin rana amma ba a zahar ba irin sha biyu sha ɗaya zuwa sha biyu na shine al-gada al'asha kuma shine abincin dare bayan insha ko lokacin sallan insha laraba suna da abinci biyu ne kawai a da daga karyawa sai me sai na dare kenan sau biyu ake cin abinci kaga al-ghada ma'khudhu min al an ɗauko shi daga safiya to abincin ranar sunansa al saboda ya fi kusa da safiya saboda haka sha ɗaya na yi sai a nemi abun karyawa sai a karya daga nan ba za a sake cin abinci ba sai da dare kuma sai a kwanta a yi bacci so da haka zinka za a cikin littattafai ba za ka samu abincin karyawa ba daga algada sai al'asha abincin rana da abincin dare kawai amma daga baya sai aka kirkiro abincin karyawa kuma sai an karya kuma sai aka sa wasu aka sa wasu suna al-iftar shi kuma an same shi ne daga abincin buɗe baki in ana azumi sahur da iftar to sai aka ba wannan al-iftar abun karyawa sannan da rana ma a sake ci da daddare ma sai a sake ci shi yasa kaga mutane suke yin kiba suke tumbi saboda suna yawan cin abinci amma mutane da da za a nuno maka su a majigi za ka gansu ba su da kiba saboda sau biyu kawai suke cin abinci kamar na azumi daga sahur sai me sai buɗe baki to daga nan rana sai na dare saboda haka yace ka bamu abincin karyawan mu abincin ranan kenan shi gina sai ce laƙallaƙina min safari na, ha za na saba tabbas mun haɗu da wahala a halin tafiyan da muke yi wannan tafiyan akwai wahala a ciki ta haka ba mu abincin mu a lokacin da ya ji yunwa walam jin Musa mastan minan nasabi annabi Musa bai samu wani tabawa na wahala ba wato bai ji wahala ba hatta jawaza al-makan allazi umira bihi har sai da ya wuce bigiren da aka umarce shi da shi wato da farko bai ji wahala ba sai da ya wuce iya inda aka ce zai samu abun nan khidir to da ya wuce wurin sai tafiyan ta bashi wahala to wannan kuma saboda me saboda ya tsaya ya bincike kifinsa na ko baya nan don dama ce in ya rasa kifin to annabi sai zai yana wuri so da haka sai ya ji a sai tafiyan ta kare ne yana ta karawa ne shi yasa ya ji hagaji shikenan fa qala lahu fatahu sai saurayin sai ya ce masa ara'aita ba ni labari iz awaina ila al-sakrati yayin da muka taro zuwa ga wannan fan dutsen inda muka yi bacci fa inni nasitu al-huta ni na manta ainihin wannan kifin na manta shi a wannan wuri qur'ani yace wa ma ansanihu illa shaytan illa shaytan wa askura ba wanda ya mantar da ni face shedan shedan ya sa na manta ban maka bayanin kifi ba ga abun da ya faru ga abun da ya faru kifi muna bacci ya me ya sun ya tafi ni ko na manta lamarin kifi ba wai na situl huta na manta kifi a wuri a na manta in baka kissan me abun da ya faru da kifi saboda shi ya ga lokacin da kifin ya me ya fita daga kwano ya shiga cikin kogi saboda ka na manta in baka labarin kifi qala musa anai musa ce zalika makunna na nabghi ai wannan shine abin da muke nema don dama an ce in ya nemi kifin ya rasa shi to anan khidir din yake shi abin da muke nema kenan fartadda sai suka juya ala asarihima a bisa gurbin tafiyan su kafafa suna masu bibiyan tafiya sai suka koma inda suka tattaka suka ta wannan suka sake komawa wurin kuma za su je su sake komawa inda kifi ya bace musu domin anan za su samu mutumin da suke nema falamman ta haya ila sakara yayin da suka tike zuwa ga wannan wato fan dutse din suka kai iyakan wannan dutsen idza rajulun musajjan bi thawbin idza fujaiya kenan idza fujaiya idza rajulun sai ga wani mutum musajjan bi thawbin abun lullubewa da tufafi suna zuwa dutsen kawai sai suka ganshi da kuma su ganshi ba lokacin ba su rufe kifin ba suna taji kuwa suka yi gaba saboda haka suna zuwa wannan dutsen kawai sai suka ga mutum a wannan wuri shi ma nan idza idza rajulun sai ga mutum musajjan musajjan abun lullubewa bi saubin da tufafi au qala ko kuma mazala sawa cewa yi tasajja bi saubin sai ga mutum ya lullubu da me da tufafi musajjan abun lullubewa tasajja kuma ya lullubu da me da kansa kamar ka ce muqaddam abun me gabatarwa amma taqaddama fa ya gabatu da kansa ya gabatu da kansa shikenan yana lullube da tufafinsa da mayafinsa fa sallama Musa annabi Musa alaihi salatu wassalam sai sallama fa qala al-khidr sai khidr sai yace wa anna bi ardika salam annabi Musa yace assalamu alaikum ya masa sallama sai annabi khidr sai yace masa wa anna bi ardika salam ina aminci a kasar ka wani aminci kuma a wannan kasar malai suka ce masu shi suka ce wani aminci ya ina rayuwa a kasan da ba san ni ba kaga za a yi cutar da shi ne ko kuma wani aminci a kasan kafurai sun san wani aminci ko kuma wani aminci a ƙasar da ba a san sallama ba ba sa cewa assalamu alaikum wa anna bi arzika salam ina maganar sallama a wannan ƙasa? a inda muke rayuwa a yanzu sai ba shi wannan hanzu Faƙala sai ce masa ana musa ni ne annabi musa ya gabatar da kansa ko hmm. in ka zo wurin mutum sai kai bayanin kanka kafin ku fara tattaunawa ka zo kana neman fatawa ko neman wani alfurma ko wani bayani sai ka ce ni ne wane daga wuri kaza in kuma ya fara maka bai maka bayanin waji baka tambaye shi waye kai daga ina kake don ka san da wa kake magana to sai fara bayani ya ce ana Musa ni ne annabi Musa amma ni ne Musa bai ce annabi ba ko amma khidir din ya sani ya masa wahayi ya san da waye ya san da waye yake magana faqala sai ya ce Musa bani Isra'il yace musan banu isra'il musan banu isra'il to kaga musan kala kala ne kenan masu suna musa suna da yawa ni ne musa yace musan banu isra'il mana annabi musa wanda aka aiko wa fir'auna qala na'am yace eh ni shine musan banu isra'il qala sai yace hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rushda sai ke tambayan khidir yace cewa khidir shin zan iya binka ka koya mini wani abu wanda aka koya maka hal ka shin zan iya binka yanzu ne je dauki ilimi ne ko bai ce zan bi ka in je in koyi wani abu na ilimi a wurinka ba wannan kaman labari yake ba shi kenan ba neman alfurma ba hal ka zan iya binka ala an tu'allimani bisa ka koya min mimma ullimta daga abun da aka sanar da kai rushdan na shirya na abubuwa wanda suke na daidai ma'ana za ka min alfurma in bi ka in ɗauki ilimi wurinka ka duba annabin Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qala sai yace innaka lan tastati a ma'i sabra yace ba za ka iya yin haƙuri tare da ni ka bi ni ka yi tafiya da ni akwai abubuwan da za ka gani wanda ba za ka iya haƙuri ba shi yasa ba na ganin ka bi ni kala yace ya musa zai faɗi dalili ya Musa ya kai Musa inni ala ilmin ni ina kan wani ilimi min ilmin lahi daga ilimin Allah allamani wanda Allah ya sanar da shi la ta'lamu anta kai baka san shi ba ina da wani ilimin da Allah ya koya min inji annabi Khidir wanda kai bai koya maka wannan ilimin ba idan ka gane wannan ilimin ba za ka yi hakuri ba za ka yi magana za ka min inkari za ka ce me yasa zan yi haka saboda ya saba da ilimin da yake wurinka ya ga masa wannan yace wa anta ala ilmin kuma kai kuma kana da wani ilimi allama hu wanda Allah ya sanar da kai shi la alamuhu ne kuma ban san shi ba wato akwai wani abu na nawo anan mai wahala allama hu suka ce ba za a ce hu ka ba hu ka in kai ka kai kuskure a larabci kuma duk zai bada wannan ma'ana hu ka da ya koya maka shi saboda kaɗin nan ta fi ƙarfi akan hu to in kuma haka za ka ce allamahu ka yi ka kawo damirul fasi ka ce allamahu iyaka wanda ya koya maka shi to nan ma za ka yi cewa hu? za ka yi cewa allamaka iyahu allamaka iyahu amma ba za ka ce allama hu ka ba wani karatu mai wahala a cikin alfetu bin malik yace qala sai yace satajiduni insha Allahu sabiran za ka same ni ina mai haƙuri in Allah ya yarda mana zan yi haƙuri ba zan maka inkari ba wala a ka amra kuma ba zan saba umarnin ka ba zan maka ladabi zan maka biyayya kaga matsayinsa na malami kenan duk abin da ka faɗa zan bi don dai in samu wannan ilimi din yace fantalaka yamshiyani sai suka tafi suna masu tafiya fantalaka suka tafi yamshiyani suna masu tafiya da kafa kakar ka ce a maimaita in talaka ya tafi ko da abun hawa ko da amma yamshiya ne suna masu tafiya da kafa suna masu tafiya da kafa almashau shi ne tafiya da kafa man kace azhar zai iya daukan kowane a mu kuma akan abun hawa to kisan nan mutum nawa ne ka ne to sai aka ce yamshiya ne suna masu tafiya su biyu kaga na nufin annabi Musa da kuma annabi Khidir yamshiya ne ba faɗi waye ba ba tafi yusha'u ba me yasa saboda yusha'u taba'un ne mai bin kistan ne ba shine ba la asalatan ba shine asalin kistan ba sai sa ko ba a faɗe shi ba babu wani damuwa to da haka suka kama tafiya kawai ala sahilil bahar a bisa gaban kogi a bisa gaban kogin laisa lahuma safina ko ba su da jirgin ruwa kuma za a tafiya a kogi dole sai da jirgin ruwa ba su da jirgin ruwa famar rabbihi ma safinatun sai wata sai wani jirgin ruwa sai ya wuce su sai ga jirgin ruwa ya iso su kenan ya zo wurinsu fakallamuhum sai suka yi musu magana su nawa fakallamuhum kaga nan kuma ba aka yi amfani da zamirin jami kenan dukan su ukun da Yusuf a da Musa da khibir da kuma Yusha Fakalla fakallamuhum sai suka musu magana duk gaba ɗayansa saboda suna magana ne yana buƙatan kowa da kowa ya yi bayani Shi shikenan an yahmiluhuma a bisa su ɗauke su su nawa su biyu kaga Musa da wa kenan da Khidir a da da su yi magana duka uku suka yi magana sai aka ce an kuma su dauke su su dauki annabi Musa da Khidir kenan banda Yusha ko kuma haddashi su ya dauka idan muka ce muka ba da amsan an yi kuma, kamar yadda muka ba da amsan yamshiya ne muka ce su biyu suna tafiya ba faɗi Yusha ba saboda Yusha taba'an ne shi yana bin kisan ne amma yana cikin su cikin masu tafiya me yake nuna yana cikin su shine anan an ce fa sun mutu magana sai tare suke tafiya suka zo gaban me kogi din to anan ma ya kace an yahmiluhuma zaka iya cewa to an ce sun ɗauki annabi Musa da annabi da Khidir saboda Yushau shi mai bi ne ba shine asalin kisan ba ko kuma a ce a'a shi Yushau da ya zo bakin kogin nan aka tsare mai jirgin ruwa shi bai shiga jirgin ruwan ba jirgin ruwa ya tsaya kawai annabi Musa da Khidir sai suka shiga shi kuma ya musu ban kwana ya koma shi dama dan rakiya ai shi ba ce zai dauki wannan ilimin ba kaga ta kisan za ta iya daukan wannan shine kuma zahiri duk daga nan kis maganan yushau gaba ɗaya sai ta yanke har zuwa ƙarshen iskan ƙarshen kisan ba take maganarsa ba kwata kwata wannan shi yake nuna a sai shi ya yi ne zuwa wannan kogin kawai da suka wa jirgin ruwa shikenan shi sai aka bar shi sai ya koma kamar mutum ne zai tafi aikin haji sai kuma sai ka raka shi ya fone shiga jirgi kawai shikenan za ka iya zuwa har bakin jirgin in ya shiga kawai shikenan sai ku yi bankwana ya ka koma zai tafi yakin haji saboda haka kenan sai suka ɗauke su suka ɗauki annabi Musa da Khidir fa'urifa urifa al-Khidir fa al-Khidir da kenan a wata riwayan fa arafu al-Khidir da kenan suka san Khidir <laughs> sai suka ne Khidir fa'urifa al-khidr sai aka ga khidr ma'anarsa fa'arafu al-khidr wanda suke masu jirgin ruwa sai suka gane khidr me ma'ana suka gane shi ma sun san shi ba su gane annabi Musa ba ana zuwa sai suka gane khidr ka zo kana tafiya mutum biyu ka tsare mota shikenan kun zo za ku shiga sai fa sai direba sai gane ka dama kai dan unguwarsu ne ko kana mu'amala da shi shikenan bismillah bismillah ku shigo shine ma'anan fa'urifa al-khidr ko fa'arafu karka ce sai aka san khidr ya aka aka san shi wahayi aka yi wa mai jirgin ruwan yace wannan khidir ne fa'urifa sai aka gane shi ma'ana sai suka gane suka gane waye ne a ai khidir ne ma wannan wani ne dama sun san shi kenan saboda haka fahamaluhuma sai suka dauke su su nawa su biyu har yanzu ba a faɗi yushau ba baya ciki insha Allah saboda haka fahamaluhuma sai suka ɗauki annabi Musa da annabi Khidir bi ghairi naulin ba tare da kuɗi ba shi ne ma'anar naulin bi ghairi ajrin ba tare da sun biya ba saboda me saboda matsayin khidir a cikin wannan al'umma kaga mutum ne mai girma sauran fasinja sai su biya kuɗi su kuma wayannan aka ce an musu alfurma ba sai sun biya ba khidir da shi da abokinsa annabi Musa alaihi salatu wassalam an musu alfurma saboda matsayin su da darajar su faja usfurun faja usfurun sai wani tsuntsu ya zo yin kananan tsuntsayen nan sake cewa afafir kwaɗe usfur dan karamin tsuntsu sai ya zo fawaka ala harfi safina sai ya zo ya sauka a kan gefen jirgin ruwan fa naƙara naƙaratan sai ya zo ya yi ƙoton ruwan ma'ana ya ɗan sha ruwan na ƙaratan sha ƙwaya ɗaya au na ƙarata ne ko sha ƙwaya biyu filbari a cikin kogin ma'ana ya ɗan kafa abun nan ɗin bakinsa wannan abu mai tsini na bakinsa ya ɗan ɗago ruwa shine naƙara naƙara in abinci ne ma'ana cewa naƙara naƙara ma'ana naƙarun gura ƙoton kurciya cap cap cap cap haka yake shan ruwan bayan shan ruwan mutum ya abin nan ya kafa ita sha ba ko kuma saniya in za ta sha ta sa bakinta ta yi ta tsotso ruwan ba shi tsotso ya tafka haka sai ya dawo da kansa ya sake kaiwa ya tafka to sai ya ɗebi ruwan sau ɗaya ko sau biyu a bakinsa faƙar al-khidir sai annabi tuba sai ce ya musa ya kai musa ma na ƙasa ilmi wa ilmuka min ilmin lahi ilimina da iliminka bai ɗauko wani abu daga ilimin alfa illa ka na ƙarfe hazal usuri fil bahar sai dai kamar abun da wannan tsuntsun ya ɗauko a cikin kogi ne ma'ana wannan magana ma'ana tsuntsun nan ya sa bakinsa a kogi ya ɗan sha sau ɗaya ko sau biyu don Allah kogin zai ragu ko alama to haka nan ilimin da Allah ya bamu ni da kai annabi Musa in ji annabi abin na Khidir ya ce to kamar ma wannan abun da wannan dan abun ya sha ne wannan tsuntsun ya sha ne in ya rigi kogin nan bai rigi komai a ilimin Allah ba subhanahu wa ta'ala wato a nan in kun lura kamar na yi wata fassara ko ma na kasa ban ce tauyewa ba saboda ilimin Allah baya tauyewa ba tauyewa ake nufi a nan ba ilimin Allah baya raguwa kwata kwata baya raguwa kullau kana albaharu bahru midadan li kalmati rabbi la nafida albaharu qabla an tanfada kalmatu rabbi walau ji'na bi mithlihi madada duk itatuwan duniyan nan gaba su su zama alkalami kogunan duniya gaba su zama tawada ai ta rubuta ilimin Allah ilimin Allah bai zai kare ba so da haka anan ba ana nufin wai an tauye ilimin Allah wani na kasan nan ma'anarsa a kaza ma a kaza kenan wato ba mu ɗauko wani abu na a zo a gani daga ilimin Allah shi ko ilimin aka shi ma baya raguwa ko mutum ne baka iliminsa iliminsa bai ragu ba karuwa na ilimin Allah subhanahu wa ta'ala baya raguwa da haka kalmar na kasan nan karkace tauyewa karkace ilimin Allah bai tauye ba sai dan kadan ilimin Allah ba tauyewa ko da dan kadan sai yace fa amada al-khidr sai khidr yayi nufi abuna yayi nufi amada manan sa qasada daga naka samu amdan qatl al-amdi ay qatl al da nufi da ma kai kisan kai to da ka fa amada al-khidr annabi sai sai nufi ila lawhin izuwa ga wani allo wato wani katako min alwahi safina daga katakon wannan jirgin ruwan fana za'ahu sai balle shi sai balle katakon ruwa suna shiga jirgin ruwan sun shiga jirgin ruwan suna tafiya cikin kogi sai samu wani katako a jikin kogin sai ya falle shi to wannan hadari ne a jirgin ruwa za a iya nitsewa ruwa na shiga jirgin shi kenan sai a nitse to da ya haka faqala Musa anan Musa shi hankalin sai ya tashi sai ka takure sai magana sai ce qaumun hamaluna bi ghairi nailin bi ghairi naulin mutane suka dauke mu ba mu biya ba ba lada amatta ila safinatihim ka nufi jirgin ruwansu fa karakta ka keta ta ka tsaga jirgin ruwan ahla ahlaha wanda a ƙarshe za su je su dulmiya ne a cikin ruwa ya za ka mutu haka sun ɗauke mu ko naira ɗaya ba mu biya ba ko sisi sannan kuma ka ka balla musu jirgin ruwansu wanda in haka din zai sa su je su dulmiya a cikin ruwa su abin nan sun maka dare ka musu rana kenan ko sai Musa haka yake fahimta ai bai kamata a yi haka ba bai kamata a yi haka ba da haka abun sai ya dame shi abun sai ya dame shi to anan litughriqa ahlaha litughriqa ahlaha malamin hawo suka ce wannan lamul aqiba ne ba lamul ta'lil ba lamul aqiba ne ba lamu at-ta'lil ba don idan muka ce lamul ta'lil sai zama annabi Musa ya ce masa yanzu su dauke mu ba mu biya ko sisi ba ka je ka balle musu katakon jirgin ruwan su don su je su dulmuya to kaga annabi khidir yayi haka don su je su dulmiya a cikin ruwa ne kenan ya mutu mugunta ne to annabi Musa bare tuhume shi da yin mugunta ba mutumin da Allah ya ce ka je ka dauki ilimi wurin sa ya zai ya tuhume shi da wannan so da haka nan lamul aqiba ne li tughriqa ahlaha li tughriqa ahlaha ma'ana karshen abun fa in aka bar jirgin a haka masu shi da su je su dulmiya a cikin ruwa ba wai yayi ne don hakan din ba amma hakan zai iya haifar da me zai iya haifar da hakan din kamar yadda wani ke cewa lidulil mauti wabnu lil kharabi fa kulluhum yasiru ila zahabi lidulil mauti ku haifu don mutuwa wabnu lil kharabi ku gina don rusawa in ka fasa shi alamu ta'lil kowa zai koma zuwa ga tafiya ne kowa zai bar duniya to kaga nan ba haka ake nufi ba lidulil mauti ku haifu karshen ta dai za ku mutu kuma wabnu ku yi gini lil kharabi karshen ta dai gini zai rushe a kwana a tashi wata zai rushe to kaga wani ita ce lamu al'aqiba saboda haka ne tughriqa alaha wa ma'anarsa aqibat al'amri yaghriqu Alaha, ko tughriqu alaha karshen al'amarin fa jirgin zai je nitsar da masu shi قال سيتي ألم أقول إنك لن تستطيع معي صبرا ban ce maka ba za ka iya haƙuri a bisa abin da nake magana a kansa ba ban ce maka dama ba za ka iya haƙuri da tafiya da ni ba za ka ga na yi wani abu wanda kai baka da wannan ilimin za ka yi inkarinsa kaga wannan kamar mugunta ne a zahiri amma ba mugunta ba ne, alheri ne rubba barratin nafi'a yau abu za a ga kamar ya cutar da kai amma zai amfane ka za mu yi bayani a gaba akwai amsa kala sai ce la tu'akhilni bima nasitu kada ainihin ka kama ni da abun da na manta wala turhiqni min amri usra kuma karka lullube al'amari na da wahala ma'ana karka takura mini yanzu kan mantuwa ne yace ka bani uzuri na manta ne don Allah ka takura mu ci gaba da tafiya haka annabi Musa ya gaya masa don dama sun yi sharaɗi kar ya tambaye shi yace zai iya hakuri yace ba za ka iya ba yace zai iya shikenan yace wa annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa kanat ula min Musa nisyana na farkon nan mantuwa ne annabi Musa ya manta ne sai ya tambaye shi fantalaka sai suka ci gaba da tafiya fa iza gulamun sai ga wani yaro yal'abu ma al-ghilmani yana wasa tare da yara yan uwansa kuma wannan yaron shi yafi kowa kyau a cikin yaran wani farin yaro matashi kyakkyawa yana kyalli shikenan fa akhadha al-khidru bi ra'sihi min alahu sai annabi khidir ya kama kan wannan yaron ta saman yaron fa qatala ra'sahu bi yadi sai balle kan yaron da hannunsa ya rufe kan yaron da wuyansa kawai ya kashe shi yaro karami wanda bai balaga ba wani laifi ka zauna ko kisan kai yayi ba za a kashe shi ba ko fashi da makami yayi ba za a kashe shi ba don yaro ne wanda bai balaga ba kawai sai kashe shi ya balle kansa kawai da ya kama kai ya kama kafada sai ya balle kan kawai ya riba shi da wuya la a rasahu biyadi ha annabi Musa zai iya hakuri ina faqala Musa annabi Musa ya ce a qatalta nafsan zakiyatan bi ghairi nafsin yanzu ka kashe rai mai tsarki wanda bai taba sabon Allah ba ko ya safi Allah ma an yafe masa bi ghairi nafsin ba tare da ya kisan kai ba ko ya kisan kan ma ba za ka kashe shi ba ya za ka a cikin qur'ani Allah ya ce annabi Musa ce wata kazo da abun da ba za a yi hakuri ba za a maka inkarin ka shikenan kala sai annabi sabri sai ce alam aqul laka innaka lan tabtadi ma iya sabra ko ma iya sabra ban ce maka ba za ka iya hakuri tare da ni ba ban gaya maka ba ban ce ba za ka iya hakuri tare da ni ba shikenan kaga ya sake tunatar da shi sharaɗin da ya bashi to anan ba faɗi amsar da annabi Musa ya shi ba ma qur'ani an faɗa sai ya ce me Ni annabi Musa ga masa la sahibni in sa'altuka menene ya la tu sahibni ba'daha karka taki karka yi abokantaka da ni bayan me bayan wannan marra mana bayan wannan tambayar nan da ne da kai kar ka sake in dai na sake maka wata tambaya a wani abu da kai na ma inkari la tu sahibni kada kai tafiyan tare da ni kad balagta min ladunni qurba saboda haka ka kai matuƙa wajen ba da uzuri yanzu ka in na sake maka inkarin wani abu to kar ka ainihin wato yi tafiyan tare da ni shikenan sai qala ibn uyayna ibn uyayna sai ce wa hadha aukadu wannan yafi karfi mai wanda ya ce mantuwa ne yanzu kuma kaga ba mantuwan bane fantalaka sai suka tafi hatta idza ataya ala qaryatin har suka zo wajen wasu mutanen wasu gari shine ala qarya istada'a ma ahlaha suka nemi mutanen wannan garin su karbi bakon su wato su ba su abinci fa abau sai suka ki an yuzayyifu kuma su sauke su sai suka ki su ba su masauki kuma wajibi ne su ba su masauki na kwana uku shikenan fa wajada fiha jidaran sai suka samu wani gini wato a cikin me a cikin wannan garin a wannan alƙaryan yuridu an kabba ginin yana nufin ya faɗi wato ya karkata zai faɗi shi wannan gini qala khidr biyadihi sai an sai annabi khidr ya aikata da hannunsa fa qamahu sai daidaita me sai daidaita wannan gini gini yana kokarin faduwa ga katanga ne ta kokarin za ta faɗi sai ta ta kawai kenan sai ta dawo inda take wannan kuma mu'jiza ce irin ta annabawa faƙada musa annabi musa sai ce laushi talattakasta alaihi ajira da kana so sai ka ce ba za ka tayar musu da wannan katangan ba sai sun biya ka domin ka nemi su sauke ka su baka abinci ba su baka ba me yasa za ka musu wannan aiki ka duba aka ce ko wayancan sun ɗauke shi kyauta a jirgin ruwa ya balle musu jirgin ruwan <laughs> annabi musa ya ce za ka yaka su maka alkhairi ka kuma ka zo ka musu wani abu kuma wanda zai zama shar zai zama abun nan aibi ko musiba to nan kuma gashi sun musu rana shi kuma ya musu mai dare sun ki su ba su abinci sun ki su sauke su shi kuma zai daidaita musu garun su kaga ne Musa nan shi ma bai hakuri ba shikenan sai ce masa qala hadha firaq baini wa baini wannan shine wato mararraba tsakani na da kai saboda haka a yanzu ni da kai za mu rabu da mai annabi Musa ya kasa hakuri iya shi guda uku nan su ne kawai za su tsaya a kansu ne kawai za a tsaya saboda haka sai annabi khidir sai ci gaba da bashi labari me yasa yi wa'in abubuwa amma hadisin bai bayar ba saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace qala annabi sallallahu alaihi wasallam yarhamullahu Musa Allah ya jikan annabi Musa lawadinna law sabara yace ya so ma da na so da a ce mun yi mun so a ce yi hakuri hatta yuqassa alaina min amrihima har Allah ta'ala ya bamu labarin al'amarin su da yayi shiru abubuwa sun yi ta faruwa sun yi ta faruwa da kisan sai tafi haka tsawo to amma bai shiru bai ce mun so da ya shiru to amma amsan annabi khidir ya bashi amsa ya ce amma safinatu fa kana lima sakina ya'maluna fil bahr fa aradna an an aib fa aradtu an aibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kull safinatin ghasba yace amma jirgin ruwa da na balle katakonsa wannan na wasu miskinai ne wasu yara ne wasu mutane ne miskinai an ce marayu ne wanda suna aiki da wannan jirgin ruwan suna samun kuɗi a wannan kogin kuma ba su da wani wata dukiya sai jirgin ruwa din sai ce sai nake son in aibanta ta in aibanta jirgin ruwan domin a bayan su akwai wani sarki a zalimi wanda yana kwace dukkan wani jirgin ruwa wanda bai da aibi don annabi kabir da ya balle wannan katako na jirgin ruwan sai sake mai da shi kuma ya facin sa to tun da ya facin sa kuma ruwa ba zai shiga ba to amma kuma wannan jirgin ruwan ya zama mai aibi to shi kuma wannan sarkin sai ya gallate ya jirgin ruwa sai ya kwace shi saboda zalunci amma in ya ga yana da aibi ba zai kwace shi ba ba zai kwace jirgin ruwan ba to sai ya kai masa wannan fatin domin kada wannan sarkin ainihin ya kwace shi wa kana wara'ahum nan ana nufin amamahum a gaban su akwai wani sarki zai kwace musu jirgin ruwa su wayannan mutanen ba su sani ba saboda haka shi kuma ya sani kaga kenan ai ya musu mukafa sun masa alheri shi ma ya musu yanzu za su je su wuce da jirgin ruwan su lafiya su ci gaba da aikin su ba tare da an kwace musu ba sannan sai ce wa ammal gulamu fa kana abuwahu mu'minaini fa khashina an yurhiqahuma tughyanan wa kufra fa aradna an yubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakatan wa aqraba ruhuma saboda haka yace amma shi wannan yaron shi kuma iyayensa guda biyu muminai ne bayan Allah ne na gari to amma mun ji tsoron kada idan aka bar shi yana raye ya je ya sa wa kayansa girman kai da kafurci to da haka wannan yaron suna son sa son da za su iya barin addinin musulunci da sababinsa to da haka ubangiji hala sai ba shi umarni ya kashe shi za a ba su wani canji za su haifi ɗa wanda yake musulmi wanda ba zai halakar da su ba shikenan sai ya kashe wannan yaron sai kuma matar da mata da ciki sai ta haifi ta musulmi bawan Allah na gani. sai Allah ta hala ya canja masa mafi alkhairi wanda zai tausaya musu ya musu biyayya a matsayinsu na iyayensa fiye da shi wannan yaro din sai ce wa amma jidaru fa kana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tatahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihan fa arada rabbuka an yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik wa ma fa'altuhu an amri zalika ta'wilu ma lam tasti alayhi sabra yace amma shi kuma wannan garun da muka daga yace na wasu yara ne marayu guda biyu kuma muminai wato yara na gari wanda a ƙarƙashin wannan garun akwai taska nasu wato akwai wani arziki wanda suka gada a wajen babansu sai kuma ubangiji ta ce baban nasu mutumin kirki ne to saboda sai suka ci albarkacin kirkin babansu sai Allah ta'ala ya sa ya umarci Khidir ya daga wannan da sadaukantakan ya gyara wannan garun domin idan ya rushe mutanen gari za su zo su ɗebi ganima amma ba su sani ba an kunne musu idan aka daidaita garun bai rushe ba za su ga wannan dukiyan ba to ban yi ta ya nufin a daidaita wannan garun har su girma su balaga a ƙarshe su je su tone dukiyarsu su yi amfani da shi saboda babansu mutumin kirki ne wannan shi yake nuna sai idan mutum nagari ne wato iyalan ba za su tozarta ba idan ya bar duniya ba za su walakanta ba Allah zai ba su zai ba su wanda zai kare su zai kula da su albarkacinsa saboda kirkin nasa saboda haka annabi khairu sai yace wannan shine fassaran abin baka iya sa ba kuma ni ba na yi shi akan kaina bane wannan umarni ne daga wajen ubangiji subhanahu ta'ala. Allah ta'ala ne ya umarce shi yayi hakan ne to wannan akwai wasu matsaloli a cikin wannan hadisin na yi ta tsallake su ne saboda mu samu mu gama hadisi matsala ta farko da ubangiji ta halace huwa adamu minka shi kibir ya fi ka ilimi gashi annabi musa annabi ne babu sabani kuma manzo ne kuma kalimullah kuma yana cikin ulul azumi, min rusul sai aka ce kuma kibir ya fi shi me ya fi shi ilimi to idan wannan wasu wani suka ce yana nuna kibir annabin Allah ne don ba yadda za a yi fi annabi musa ilimi sai me sai in ta hanyar wahayi yake samun iliminsa kamar yadda annabi musa yake samun ilimi ta hanyar waye, don wani daban malami ba zai kai annabin Allah ilimi ba da haka suka ce annabin Allah ne sannan haka nan wannan aya ta karshe suke ce mana wa ma fa'altu an amri ni kan ban aikata wannan al'amarin akan kaina ba umarni ne na ubangiji subhanahu wata'ala kenan wahayi aka masa to annabi Musa annabi Khidir an yi sabani annabi ne ko ba ne bane mun yi bayani a cikin karatun mu na Misbahus Salih inda ma ne yake cewa wal qulfu fi Khidri shahirun munjali a mursalin amla wa kila balwali akwai sabani babba dangane da khidr shin manzo ne ko annabi ne ko waliyi ne kawai wasu suka ce annabi ne manzo ne wasu suka ce annabi ne wasu suka ce waliyi ne ba manzo bane kowane daga cikin malamai sun faɗa ibnu hajar al-asqalani ne ce dole ne a yi itikadin annabi khidr annabin Allah ne saboda wasu suna amfani da wannan daman sai su ce khidr waliyi ne kuma ya fi annabi Musa ilimi saboda haka waliyai sun fi annabawa waliyai sun fi annabawa da haka akwai masu faɗan wannan kamar yadda ibnu hajar asqalani fara cikin fatul bari yace hasha wa kalla yace sam wannan ba haka bane in bidiya ne suke faɗan wannan sai sai wali ya fi annabi Ke sa in annabi ya zo da shari'a wali ya zo da wani abu to na wali za a bi ba za a bi na annabin ba saboda shi yana da wani ilimi na bai na baɗini sannan kamar yadda su ma 'yan shi'a suke cewa su a imansu sun fi me sun fi annabawa suna cewa inna li aimatina maqaman la yablughuhu malakun muqarrar wala nabiyyun mursal komai ne ya faɗi wannan yace shugabanninsu suna da wani matsayin da ba wani annabi da ya kai wannan matsayin ko babu wani mala'ika da ya kai wannan matsayin. to kawai da haka idan baka yadda cewa khibir annabin Allah bane to zaka yadda zaka fice kenan waliyi ya fi annabin Allah saboda haka sai ka je ka dinga sabawa shari'ar musulunci sai suka ce ai wannan ilimin na annabawa ilimi ne na zahiri shi kuma wali ilimi ne na baɗi ne irin ilimin kibir saboda haka in annabin Allah ya ce kaza sai wali ya ce kaza ka bi na wali don shi yana da mai ilimi na baɗi ne to ta yaya samu ilimin baɗi ne saboda haka ba yanda za a yi kibir a ce yana da wannan ilimin ba tare da mai ubangiji ta ala ne ya ba shi ilimin ba to amma in mun tafi cewa annabin Allah ne shi kenan magana ta kare annabin Allah ne saboda haka tunda annabin Allah ne kenan ta hanyar waye ya samu ilimin sa to shi kuma wali annabi ne ba annabi bane babu yanda za a iya samu ilimin da ya tsara na annabi ba zai taɓa yiwa ba tunda annabi Allah yana masa wahayi saboda haka kenan ba annabin Allah bane abin nan annabin Allah ne shi yasa aka ba bashi wani ilimi wanda ba a ba wani annabin ba kuma annabin ya je koyi wannan ilimin ainihin a wurinsa saboda haka karka bi irin wannan wato rudu din sannan daga cike ce laqallaqina min safarina na nasab malamai suka ce annabi Musa ya yi tafiya da yawa bai ce ya sha wahala ba sai a tafiya neman ilimi wannan shi yake nuna maka neman ilimi akwai me akwai wahala akwai wahala kuma neman ilimi akwai tafiya a cikinsa magabata duk wanda ka ɗauki tarihinsa sai ka ji an ce maka rihlatuhu ai unwani tafiye tafiyensa ya je gari kaza ya yi ilimi ya tafi kasa kaza ya je gari kaza haka ne ake yin ilimi sannan kuma dole sai an sha me sai an sha wahala bi kadril kaddi tuktasabu maali wa man talaba ula Sahiran layali تروم العزة ثم تنام ليلا يغوص البحر من طلب اللعاب ومن رام العلا من غير كد أضاع العمر في طلب المحال gwargwadon wahalanka gwargwadon abin da kake samu na ilimi in kana so ilimi ka tashi kara ya dire duk wanda yake neman ilimi ba tare da ya sha wahala ba wanda yana neman abun da bai yi ba ne wa man zanna anna al-izza yulfa bila ana faqad shabahu al-majnun fi al-aqli faqburi duk wanda yake tamani za a samu ilimi ba sha wahala ba to wannan hauka ne ta same shi ka san da wannan hauka iri iri ne shi kuma irin nasa haukan kenan to annabi Musa kaga irin wahalan da ya sha har yunwa ta same shi ya rasa yadda zai ya sha wahalan tafiya sai ya je samu ilimi karkare sai ba za ka dauki ilimi wurin sa don ka shi ilimi ko ka shi matsayi Zan ba haka bane idan ka yaka ka rudi kanka aralaka nafsan tashtahi an tu'izzaha wa laysa tanadu ta izza hatta tuzillaha naga kana da rai kana neman ka ɗaukaka kanka ba za ka samu ɗaukaka ba sai ka kaskantar da kanka in ka kaskantar da kanka ka ɗauki ilimin tare da wahala to sai ya zama kuma daga baya ka samu ɗaukaka ne sannan ya ce ya ji ya samu annabi khizir a cikin ainihin wato wani burgo yana lullube da burgo wannan kamar yadda ubangiji ta lace fa da abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa allamnahu min ladun Na'ima?" sai muka yi samu wato wani bawa daga cikin bayinmu wanda muka bashi rahama rahaman nan shine nubuwa shine nubuwa Allah ba shi annabci daga wurinsa sannan kuma ya sanar da shi wani ilimi daga wurinsa ilimin da Allah ya sanar da annabi Khidir shine me shine ilimin wahayi Allah ta'ala ya masa wahayi saboda haka kai kuma Allah bai maka wahayi ba to amma wasu daga cikin sufaye suka rudu suka ce ai akwai ilhama da Allah ta'ala yake yi wa wato ainihin waliyai wanda ko ya saba na shari'a sai ka bi nasu din ba za ka bi ainihin na shari'a ba ko ya saba wa Qur'ani ya saba wa hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ka bi su saboda haka da wannan ne ake canja abun da ke gaskiya a mai da shi barna na barna kuma a mai da shi a mai da shi gaskiya saboda haka babu wani maganar ilhama da za yi wa mutum ya saba wa shari'a kuma a ce ilhama ce ta gaskiya wannan kan ta karya ne saboda haka in ga shari'a ba magana a ce an maka ilhama ko annabi abun nan sai na Umar da ake masa ilhama ai sai ya dace da na shari'a ne sai a ce ilhaman haka take Allah ya masa ilhama ya kamata a yi sallah a bayan makamu Ibrahim sai ubangi ta la saukar da wattakhidhu min maqami ibrahima musalla ku yi sallah ba maqamu ibrahim in kun gama dawafi Allah ya masa ilhama ya ce manzo Allah ya kamata matanka su dinga hijabi su dinga sa hijabi a samu hijabi tsakaninsu da maza kowa yana shiga gidanka sai Allah ya saukar da aya cewa in za a tambaye su ne abu a tambaye su bayan hijabi kaga aka samu aka samu wannan to haka nan wajen usara badar manzo Allah bai bi duk da cewa shi mulham ne rajulun muhaddaf ana masa ilhama ya ba da shawaran a kakkashe wayanda aka kamo a yakin badar sai na abubakar ya ce a ba su fansa wato a dora musu fansa su ba da kuɗi a basu su tafi manzo Allah ya karbi na sai na abubakar ne sai daga ba qur'ani kuma nuna da na umar din aka karba sai musulunci ya karfi ne ake ake karban fansa yanzu kashewa ya kamata a yi don a karya logon kafirai to kaga wannan duk shari'a ne ta tabbatar da shi kafin ya zama me ya zama ilhama din in bai zama in shari'a ba ta tabbatar ba ba zai taba zama ilhama ba to da haka in kai ilhaman kai saba da shari'a wannan wahayin shedan ne amma ba ilhama ne daga wajen ubangiji ta'ala shedan ne maka wahayi yake nuna maka wata hanya shi yasa abun da mai maraqi sa'ud wani ba malike ne yayi littafi na wake na usulul fiqh yake cewa wa yunbazul ilhamu bil ara'i ani bihi ilhamu awliya'i yace ana jefar da ilhama a jeji yace yana nufin ilhaman waliyai ilhaman waliyai faka ce ake a gefe ayi amfani da abun da yake na shari'a duk abin da ya saba qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba za a dauke shi ba maganar mafarki ko kuma maganan ilhama sai sa shinqidi yace wa bizalika ta'lamu anna ma yad'ihi kathirun min al-jahlati al-mudda'ina at min anna lahum ولأشياخهم طريقا بائنة توافق الحق عند الله ولو كانت مخالفة لظاهر الشرع كمخالفة ما فعله الخضر لظاهر العلم الذي inda موسى زندقة wa zari'atun ila lin bil kulliyati min dinil islam yace ka sani cewa abun da jahilai daga cikin masu da'awan cewa su sufa ne abubuwan da suke da'awansa na cewa wai suna da wani ilimi na baɗini da su da shehunensu wanda yake dacewa da gaskiya ko da ya saba wa ilimin shari'a kamar yadda annabi kabir yake da wani ilimi da ya saba wa ilimin annabi musa yace wannan munafurci ne ka. munafurci ne ba ba addini bane yace kuma zari'atun ne ila lil hilal bil kulliyati min din islam hanya ce kuma da za a rusa addini gaba ɗayan sa addinin musulunci a ce za a bi wani ilimi na baɗi ne a bar qur'ani da hadisi manzo Allah sama cewa ya bar mana qur'ani da hadisi muka rike su ba za mu ba bai ce ya bar mana waliyai ba bai ce ya bar mana mafarki ba bai ce ya bar mana ilhama ba saboda haka qur'ani da hadisi shine kawai me shine shari'a sannan sai ce qala al-qurtubi imam al-qurtubi ce qala shaykhuna al-imam abu al-abbas yace malamin mu abul abbas ya ce zahaba shi ma wani qurtubi ne abul abbas yace zahaba qaumun min zanadiqatil batiniya ila طرق طريق لا تلزم منه هذه الأحكام الشرعية فقالوا هذه الأحكام الشرعية العامة إنما يحكم بها على الأنبياء والعامة وأما الأولياء وأهل الخصوص فلا يحتاجون إلى تلك النصوص أبو العباس ما نمي إمام القرطبي تفسيري يتي وصدق تكون منافقين zanda a ambace munafukai masu da'awan ilimin baɗi ne sun tafi cewa wai akwai wata hanya wanda ba dole sai ka bi wayannan shari'o'i da suke Qur'ani da hadisi ba wanda wannan hanyar suka ce wayannan hukunce hukunce na shari'a ana ɗabbaka su ne akan annabawa da kuma al'amma wato ga musulmi su ne Qur'ani da hadisi yake aiki a kansu amma wadiyai da alil khususi wanda aka ba su ilimi irin na ilhama yace la suka ce la ya tajuna ila tilkan nusus shi ba a bukatan wayannan shi qur'ani ko hadisi wai za su je su dinga amfani da abun da ya zo musu kawai bal yuradu minhum ma yaqaw fi qulubihim abun da kawai ya darsu musu a zuciyansu wai shine shari'a shine shari'a saboda haka babu magana a ce wai wai aya ko hadisi haka haka suka tafi kaga wannan sai ambace shi munafurci sannan qurtubi ya sake cewa قال شيخنا رحمه الله وهذا القول wa وكفر يقتل قائله ولا يستتاب لأنه إنكار ما علم من الشرائع لأن الله قد أدرى بسنته وأنفذ حكمته بأن أحكامه لا تؤلم إلا بواسطة رسله السفراء بينه وبين خلقه وهم المبلغون عنه رسالته وكلامه المبينون شرعيه وأحكامه اختارهم بذلك وخصهم بما هنالك كما قال تعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس يتي wannan magana da wayannan mutane suke faɗan yace munafurci ne kuma kafurci ne kuma duk mai faɗan wannan magana yace hukuncin sa hukuncin kisa ne kuma ba za a nemi tuban sa ba dan munafiki ba a neman tuban sa yace maka ya tuba ma to ya zaka ka yadda dama abu yake munafurcin ko da aka yace hukuncin sa hukuncin kisa ne yace ubangiji ta'ala ya gudanar a sunnarsa da hikimarsa cewa hukunce-hukuncen shari'a ba a samun su sai daga wurin annabawa wanda su ne jakadu tsakanin Allah da al'ummarsa da halittansa da haka annabawa kawai ta hanyar su ne su ne masu isar da aikin Allah da maganar Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya zaɓe su yake bance su da wannan sa ce Allahu yastafi min mala'ikati, rusulan wa minan nas Allah yana zaban manzoni daga cikin mala'iku da kuma mutane bai ce ai waliye aje a bi su ba ba abin wali saboda haka qurtubi yace wannan yana nuna ilimi na yaqini cewa ba a fahimtan gaskiya sai ta hanyar manzanni ba a fahimtar shari'a sai ta hanyar manzanni yace ilimi ne wanda duk magabata sun yi ijma'i a kansa umarni da hani ubangiji ta'ala shine kawai ya isa ba da shi ta hanyar alqur'ani ko kuma ta hanyar haratan manzanninsa wato hadisai na ainihin annabawa amma in ba haka ba duk wani abun da ka ɗauka ce wai zai nuna maka gaskiya to ka kama iska kuma ba zai kai ka zuwa ga gashi ba saboda haka masu dawon ilimin baɗini ilmin ladunni cewa khidir waliyi ne shi yasa Allah ba shi wani ilimin da bai ba annabi Musa ba suke fifita waliyai akan annabi Musa to munafukai ne domin sun sa abin da Allah ta'ala zo da shi Qur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma inda za ka yi mu'amala da su wallahi za ka gane munafukai ne waɗanda suka yi mu'amala da su din suka tuba suka gane suna ba da labarin me suka gani a tare da mutum ya san wannan abu ba haka bane amma zai dage ya ce maka kuma haka ne zai dinga faɗan darajar waliyai da da da da karamomin su da wasu maganganun su wanda suka saba wa shari'a kuma a ce wai hakan shine addini kabar na qur'ani kabar hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har ka ji an ce wali ya bayyana wuri kaza ana zuwa ana duba shi wai kwanan ya bayyana a wurin dabiyoyi an je ana duba shi an dauki mutane ba su abin da suke wanda ya mutu zai annabin Allah bai dawo an gaishi ba sai wani wali ne zai dawo a ganshi haka zai yiwa so da haka a daina rudan abin nan jama'a a daina rudan wani kuma shehi ya taso daga sau sai ya samu wani bawan Allah ya ce wai annabi ne ya ce mini akwai wani mutum mai suna kaza irin sunan ka shi ya ce in zo in gaishe ka shi na zo in gaishe ka duk kwanan na haka wannan bai wuce kwana biyu ba wai annabi ne ya aiko shi zo gaishe shi shi nan sun zo sun isar da gaisuwa ne ya ce a mafarki ne wannan kan ko kuma ya ce wani mafarki ya ce a faɗake ne ya abin imani ne ya ce ga yaran nan na duk suna ganin annabi sai dai yi haka kamar ya gengeji sai ce annabi ya amsa gaisuwanka ya ba shi amsa yan kuma ya ce masa annabi ya ce kai jikansa ne <laughs> so kaga irin wayannan rudani in kai amfani da ka kawai zaka gane akwai me akwai hayaniya a cikin wannan abu yanzu da Allah rikici da ake na addini na in mazon Allah za a ganshi a fatake ba sai zo riba mana rigima ba don Allah za a samu matsala to amma kuma a dinga rudin jama'a amma na wani hoto kawai wani wani zane a zo a ce wani wali ya bayyana a rurrufe kofan masallaci sai ta za zaka leka a buɗe mana a gani kowa da kowa ya gan shi ko yi magana ji waliyin mu gani kaga sai magana ya ce ni ne wani ya yi ta muku bayani Allah ya sawaye malamai sun yi saɓani khidr bayan mun tabbatar da cewa annabin Allah ne ya risu ne ko yana rayu har yanzu wasu malamai sun tafi har yanzu yana rayu har yanzu nan magana da ake kuma suka ce har duniya ta tashi nan daga ciki kuma akwai kurfi da nawawi da ibnu salah da naqash da wasu su suka ce yana raye kuma kowace shekara yana aikin haji tare da annabi sikiliya kowace shekara amma me yasa suka faɗi wannan magana wasu hadisai ne da'ifai wanda ba su inganta ba suka kafa dare da su su ba su san ba su inganta ba mana su inganta za su inkarin wannan wanda hadisan ba ba zai yi a kafa dalili da su ba saboda haka zance mafi inganci annabi khidir baya raye kamar yadda mafi yawan malamai suka tafi akan haka baya raye dalilin da yake nuna baya raye kuma suna da yawa akwai zahirin alqur'ani wa ma ja'alna li basharin min qablika al-khuld afa in mitta fa humul khalidun Allah ta'ala ya ce babu wani mutum da zai da zai dawwama a duniya don idan ka mutu su da su dawwama ne to kaga annabi khidir shi ma mutum ne Allah ta'ala ya ce ba mutumin da zai dawwama to kuma ka zo ka ce yanzu annabi khidir yana nan a raye bai rasu ba sannan hadisi ya tabbata a bukhari wanda mun karanta shi karatun da ya gabata manzala ta sama yana cewa ara Aita-kun, aitakum laylatakum Hazi, fa inna ra'sa mi'ati sanatin minha la yabqa man huwa ala zahli al-ardi ahad daga wannan daren zuwa shekara ɗari babu wani wanda yake bayan ƙasan nan da zai rage kowa zai mutu daga nan zuwa shekara ɗari duk wanda yake raye daga ran da manzala ta yi wannan magana yanzu shekara ɗari nawa ne daga rasuwa daga faɗin wannan maganan ma ko daga rasuwa manzala ta sama kaga shekara ɗaro dubu ɗaya ɗari hudu da wani abu to maza Allah hadisi ne ingantacce ce daga ran da wannan magana ba wanda zai kare shekara dari a duniya duk duk wanda yake raye zai rasu to kaga kizir kenan in ma da bai rasu ba to ya rasu a wannan me a wayannan kwanaki don a wata ruwaya ce ma min nafsin manfusatin tabluqu mi'ata sana babu wani rai mai numfashi da zai kai shekara ɗari nan gaba bai mutu ba to kaga kizir yana daga cikin waɗannan sannan kuma khidir da ya kasance yana raye har zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai da ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya bi shi da ya zama daga cikin mutanensa da ya yi jihadi ya yi yaƙi tare da shi saboda mazala an aiko shi zuwa ga mai kowa da kowa mutum da aljan yawa wa ma ka illa kafatan linnas kowa da kowa saboda haka da sai mazala kuma ya zama annabin khidir khidir ya zo ya zama daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda mazala yake cewa wallazi nafsi biyadihi law anna musa hayya ma wasi'ahu illa an yattabi'ani yace na rantse da wanda raina yake hannunsa da annabi Musa yana raye yanzu da zai zo ya bi ni da zai zama cikin sahabban manzon Allah sallallahu amma baya raye to kaga Khidir shi ma da sai zama me cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to da haka babu dalili akan wannan annabi Isa alaihi salatu wasalam shine wanda Qur'ani ba labari Allah ya dauka shi ya dauke shi zuwa ga sama kuma zai dawo kafin duniya ta tashi kuma in ya dawo zai zama cikin mabiya manzon Allah sallallahu alaihi zai hukunci da shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to da khidir yana raye yana raye a bayan kasan nan ai da ya zai ji labarin manzala sama da za a masa wahayi shikenan sai ya zo ya kama yaki yana taimakon musulunci ya zama daga cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan dalili na fudu me yasa in yana raye ya buya da ya kamata ya bayyana mana ai bayyana sa ya fi masa da ya kasance tare da manzala sama yayi yaƙi da shi ko ya zo ya isar da hadisin manzala sama bayan ya rasu da ayoyin alkur'ani ya dinga wa'azi yana yaƙi tare da musulmi a yaƙi kafurai yana zuwa masallatan juma'a da wuraren jam'i ai da hafi masa daraja sai ce wannan shine annabi khidir shine annabi khidir sannan kuma inda yana rayen ai dai zai gyara mana wasu rikice-rikice da muke da shi na addini da hakan ya fi sauki ana ta kashe juna akan saɓani na addini shi sai ya bayyana shine annabi khidir Allah ya masa wahayi ya ce wani ne da gaskiya wani ba da gaskiya ba da gaskiya fahimtar wani ita ce daidai fahimtar wani ba daidai bane saboda haka idan aka tafi a haka sai ya zama na kenan bayyanansa ta fi alkhairi akan me akan ainihin buyansa to amma annabi khidir ya nan ne ya shine zance mafi inganci kuma akwai na taba gaya muku akwai wani kabari da ake nunawa a Jordan a Ajalun wani gari Ajalun kuma a al'an Salahuddin al-Ayubi aka ce kabarin Khidir din ne ina nan na je na ziyarci wurin to amma babu tabbas don shekku isa mai taimiya ya ce duk annabawan duniya annabi ɗaya ne ake da yaƙinin kabarinsa shine manzon Allah sallallahu alaihi shi yaqina ne in karan zai kace billahi la ilaha illa huwa kabarin manzon Allah yana masallacin sa baraka kai kafara ba amma duk wani annabi da za a ce masa kabarin sa yana wuri kaza yana waje kaza to wannan shakka ne akwai shakka a cikin sa annabi shu'aibu in ka je siriya za a nuna maka akwai kabarinsa in ka je jordan kuma za a nuna maka nan ma ga kabarinsa don na je na ziyarci kabarin a jordan amma baka ka yi yaƙini na jordan din ne ko na siriyan ba baka da wannan yaƙini saboda babu tabbas saboda haka rasuwa ya rasu amma ina kabarinsa yake wallahu alam akwai wani ya zama yana jordan din ko kuma baya ainihin wato jordan din sa gani za mu tsaya a nan a bisa matsalolin da wannan hadisin ya dauka saboda kurewar lokaci wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bismillahir rahmanir rahim salamu ala rasulillah wa ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wannan mai tambaya yana cewa malam idan mutum in ya rasu me ya fi kamata a yi da abin da ya bari a matsayin da ya bari duka iyali ɗaya ne su bar kayan su ci gaba da aiki da shi ko kuma a raba kowa ya san mallakar shi shi ya fi bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba ba'da assalamu alaikum rahmatullah uh, a riba shi ya fi kuma wajibi ne ma a riba saboda ubangiji ta'ala shi ya riba gado da kansa saboda mahimmancin gado saboda haka wajibi ne idan mutum ya rasu a riba gadonsa a fita daga rikici ko da yanzu kana ganin kanku a haɗe ne za ku iya amfani da abun to nan gaba ai za ku mutu ko za ku samu rarrabuwan kai nan gaba ko ku mutu ƴaƴanku kuma su zo ba su da wannan haɗin kan amma idan aka raba magana ta ƙare wanda aka komi da komai a riba shi sai dai kamar family house wato gidan da yake kowa da kowa nan aka haife shi da iyaye da kakanu wannan idan aka ce an bashi wakafi ba a yi laifi ba an bashi wakafi ma'ana ba za a riba shi ba kuma an ba da shi fi sabila kuma babu ranar da za a riba shi shine ma'anan wakafi kowa zai zauna duk zuriyar ku su zo wannan yayin sai fita je gidansa wannan ma yayin sai fita je gidansa wannan in an yi haka ba a yi laifi ba amma sauran kayayyakin gado lalle lalle a riba su idan ba a riba su ba kuma za a samu rigima a gaba saboda haka bayani da ubangiji ta alayi na gado ai wajibi ne shi yasa ake cewa ilmul fara'id saboda haka dole ne a riba wannan gado din kawai shine mafi alkhairi sannan wannan wani ya turo takarda cewa yana so a maka bayani kan wannan hadisin inna awliya allahi la yamutuna wa inna ma yantaqiluna min darin ila ukhra wai wannan hadisi ne hadisi abin nan maganar tana cewa inna awliya allahi lalle waliyan allah la na ba sa mutuwa wa inna ma yantaqiluna min darin ila ukhra suna kaura ne daga wannan gidan zuwa ga wani gidan daban daga wannan kasan su koma wannan kasa wai a masa bayani wannan hadisi to kaga wannan ba hadisi bane kuma idan ka rantse kace billahi la ilaha illa huwa manzo Allah bai faɗi wannan magana ba za ka kafara ba manzo Allah bai faɗi haka ba kuma yayi karo da ayan alqur'ani qur'ani ya ce kullu nafsin za'iqatul maut kowane mai rai sai ya mutu ga kuma ka zo ka ce waliye ba sa mutuwa suna kaura ne mutum ya mutu a ji a ne shi a kabari ka cewa ya kaura ne ya koma wani gari to da ya ballance man ku daina ganin sa kun ba suna da kaburbura har kuna zuwa ku ziyarci kaburburan ku shashafa su ku nemi albarkar su ma to kuma sai a ce bai mutu ba ya koma wani gari ne ai da sai balbal sai a daina ganin sa kawai ko hmm. kuma annaba suna mutuwa amma waliyai ne ba sa mutuwa kullu nafsin za'iqatul maut kullu man 'alayha fan ba wanda bai zai mutu ba sai ubangiji ta'ala Allah ta'ala shine ba rasuwa amma duk wani mai rai zai mutu kuma idan ka ce waliyai ba sa mutuwa kai inkarin wannan ayar alqur'ani saboda aka manzala sama bai faɗi wannan ma wannan hadisin na ƙarya ne ƙarya ne aka manzala sama wani ne ya shati faɗi kawai ya faɗa sai ya rudi jama'a ya ce hadisi ne babu shi a cikin littattafan hadisi saboda aka a daina bin rudu a bi ilimi na wannan mai tambaya kuma yake cewa mutum ne ya rantse Allah don ya samu ya kubutar da kai shi daga wani yanayi da ya ga zai shiga akwai laifi to kaga ya danganta da yanayin ne idan mutum ya rantse da Allah akan gaskiya ai magana ta kare ana tuhuman ka ka dau abu zai zuwa maka da kunci mutunci kace billahi la ilaha illa huwa ban ɗauka ba shikenan ka shiga wani yanayi rantsuwa ta fidda kai daga yanayin an yadda da rantsuwanka to amma za ka rantse akan ƙarya ba kai ka ɗauki abun ka shiga wani yanayi ka rantse ka ce baka ɗauka ba kaga laifi kan laifi kenan shari'a ba za ta yadda da wannan to da haka da sai ya faɗi misali ya ce wani irin yanayi ne sai a shi amsa guda ɗaya in ka rantse a kan gaskiya ba ka da matsala in ka rantse a kan ƙarya kuma kana da damuwa ya ce idan mutum yana bin liman sallah zai yi karatu ne a lokacin da liman yake karatu ko shiru zai yi don karatun a sirrance ne zai yi amma in ba a sirrance ba ne ba zai yi ba saboda manzala sama ya ce wa idza qara fa ansitu idan liman yayi karatu ku shiru kenan karatun da kuke ji na sirri kuma abin da yasa za a yi saboda la salata liman lan yaqra bi fatihatil babu sallah ga wanda ba karanta fatiha saboda haka a sirrance za ka yi amma in a bayyane liman yake yi ba za ka yi ba wannan shine zance mafi inganci malam idan aka ce mazhaba ta malikiya shafi'iya hanafiya menene ake nufi da wannan abin da ake nufi shine ana nufin fahimtar imam malik da kuma dalibansa in an ce malikiya kenan shafiya kuma imam shafi'i da ɗalibansa da ɗaliban ɗalibansa haka nan imamu abin nan hambaliya fahimtan imam ahmad da ɗalibansa da ɗaliban ɗalibansa malamin mazhabansa to haka in kace hanafiya ba fahimta kawai shine ake nufi da mazhaba so da haka a furu'a akwai sabani wajen fahimta kowa da inda yake fahimta so da haka idan kace innamal a'malu binniyat ina nufin wajibi ne alwala ainiya kaga wannan fahimtar imam malik ne sai zama kuma shine mazhaban me malikiya fahimtar imam shafi mazhaban shafiya ne fahimtar imam ahmad mazhaban hanbaliya ne amma in kace innamal a'malu binniyat alwala abin nan abin nan ibada tana kammaluwa tana samun falala cikakke idan aka yi niyya kenan za ta inganta ko ba niyya alwala ba sai an yi niyya ba to wannan kuma fahimtar imamu abu hanifa ne saboda haka shine mazhaban hanafiya so da haka ma'anan fahimta ma'anan mazhaba shine fahimta to da haka an mazhaban malikiya to galibi za ka samu fahimtar imam malik ne yake tafiya kai da kuma ɗalibansa da ɗaliban ɗalibansa haka abin yake tafiya amma akan iya saba masa ma a mazhaban ga fahimtansa daban kuma a ɗauki fahimtar wani daga cikin ɗalibansa kuma ya zama shine shine mazhaba na'am wannan yake tambaya yake cewa mala akwai wani dalili na musamman ne da ya yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya shi jira daga makka zuwa garin madina akwai mana eh, mutanen makka ne kafurai ba su yadda ya zauna a garin su ma ko sun nemi su cutar da shi su suka fitar da shi sun nemi su kashe shi sun kulla makirci akan su kashe shi sai Allah ta'ala ba shi izini ya goye ya gudu ya tafi madina mun sha ba da kisa akan hijira wannan kuma yake tambaya malam me matsayin aikin banki a musulunci ya halatta mutum ya yi shi mun sha rana alhamis ma mun amsa wannan tambaya me yasa mutane suke abin banki kala biyu ne akwai bankin musulunci in banki na musulunci ne wanda babu riba ya halatta ya aiki a shi akwai banki kuma wanda yake mu'amala da riba shi ba halatta ya aiki a wannan banki na'am sai daga ƙarshe waɗanda suke roƙon a taimake su da addu'o'i to masu neman addu'o'in dai suna nan daban-daban akwai masu rubuta jaraba suna roƙon a taimaka musu da addu'a Allah ya ba su nasara akwai kuma waɗanda suke harkan kasuwanci akwai dai masu neman addu'o'i dai daban-daban dai suna son Allah ya sa su a cikin addu'a Allah ya biya musu bukatunsu Allah ya biya musu duk wanda ya aiko ya ce ya yi masa addu'a ubangiji ta Allah biya masa bukatansa sa shi a cikin addu'a Allah ya biya masa bukatansa ko an faɗa ko ba a faɗa ba mu ma da mu faɗan ba ubangiji ta ala biya wani bukatun mu gaba daya kuma a samu a cikin addu'o'i Allah ya samu dace Allahumma adina fi man hadaita wa tawallana fi man tawallaita فيما أعطيت واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين